السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والإثمان المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد وأنا لدي من جسر الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka yi kure kuma ya yafe mana Allah subhanahu wata'ala isa mu mu zama yan aljanna yan wa masu albarka yau mu tsaya da wasu daga cikin ayoyin da muka ji a sallar asuba a cikin sura ta 71 suratul nuh alaihi salam قدر الله مدوكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ayoyi guda uku annabi nuhu alaihi salam ya umarci mutanensa ya gaya musu wani abu da za su yi kuma ya gaya musu sakamakon da za su samu dalilin yi wanda yau mu ma muna da bukatar wannan abin Allah subhanahu wata'ala kan harshe annabi nuhu yace fa qultu astaghfiru rabbakum sai nace da mutane na ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gaffara lallai Allah mai yawan gafara ne sifarsa ce yin gafara Allah yana yin gafara in kun yi haka yursilis sama'a Alaykum midrara zai aiko sama mai kwarara a kanku saboda dalilin sabo an hana su ruwa wa bi amwalin wa banin kuma zai kare ku da dukiyoyi saboda an hana su kasuwa wa banin zai kare ku da 'ya'ya saboda an hana su haihuwa wa ja'al lakum jannatin zai sanya muku gonaki saboda gonakin su sun kone lambunan su sun lalace wa ja'al lakum anhara kuma zai sanya muku ruwayi gudana ko ina bayan hana su ruwa a sama kuma an hana su wanda za su yi amfani da shi ma a ƙasa Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana gaya mana yadda annabi nuhu alaihi salam ya samu kansa tare da mutanansa da umarnin da ya ba su kuma sai zaburar da su ya kwadaitar da su cewa idan sun yi ga abin da za su samu menene ma'anar istighfari muna cewa istighfari istighfari menene ma'anan istighfar alif da sin da ta tana ta nuna neman ƙari ne a wani abu ziyada ne wato istighfara ya nemi Allah gafarta masa to menene ma'anan gafartawa ɗin? asalin algafru shi shine ainihin a sa mutum shamaki a bashi wata garkuwa kamar inda garkuwa da ake yaƙi da ita mai yaƙi yake ɓuya a cikinta shi ake cewa da shi algafru to idan mutum ya ce ya yi istighfari ya nemi Allah ya rufa masa asiri kenan ya nemi Allah ya sitirta shi Allah ya rufe shi Allah ya kare shi Allah ya lullube shi Allah ya masa garkuwa Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi daga kowanne abin ki da abin Shi shine ma'anin istighfar shine ma'anin istighfar ina fatan mun gane to dan haka kenan shi istighfari ina da ma'ana mai fadi fiye da inda mutane suke daukar ta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita istighfari a kullun zuwa ga Allah subhanahu wataala yace ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa nafi ku sanin Allah nafi ku tsoransa amma a rana nakan istighfari sau 70 a wata ruwa yace sau 100 Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace mun kasance mukan kirga istighfari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin zama kwaya ɗaya, sai mu kirga masa guda ɗari. da ya yi magana ya yi magana sai ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah to gabanin ya tashi sai a lissafa masa guda ɗari ‘yan uwa mai isa manzo Allah sun sallam yake yawaita istighfari ga amfanin istighfari nan an faɗa huka na gafara lallai Allah mai yawan gafara ne akwai laifin da kana yi baka ma san kayi ba Allah ya san kayi masa dalilin istighfari mai zaman kansa wanda ba a nufaci wani zunubi da aka aikata da shi ba Allah subhanahu ta'ala sai gafarta maka wancan to sannan kuma yursilis sama alaikum midrara istighfari sanadi ne sababi ne na samun saukar rahmar Allah subhanahu wata'ala ga mai yin istighfari sai aka bada misali da abin da yake na nan duniya amma duk sanda wata ni'ima ta sauka daga wurin Allah to rahma ce ta sauka da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ana ruwa ku ringa roƙon Allah du'a'u nuzulil matar addu'a lokacin da ruwa yake sauka yace ku ringa roƙon Allah rahama ce take sauka daga wurin Allah subhanahu wata'ala fa innahu qaribu ahadin bi rabbih shi wannan ruwan yanzu nan ya bar wajen ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka a lokacin da kaga wani abu irin wannan to ka nemi falala daga Allah subhanahu wata'ala to shi istighfari dalili ne na saukar rahama daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya rusili sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma istighfari hanya ce ta samun arziki arziki kowanne iri arziki na dukiya tsabar kuɗi tsabar mallaka wa banin haka nan za a baka 'ya'ya dalilin istighfari Allah subhanahu ta'ala ibaka ya'ya ibaka jama'a ibaka mutane waya ja'al lakum jannatin waya ja'al lakum anhara sannan isa muku gonaki isa muku lambuna ma'ana in kewaye rayuwarku da alkhairi da albarka isa rayuwarka ta zamanto mai daɗi wadda ainihin akwai hutu a cikinta kamar inda ma'abocin lambu in ya shiga gonarsa ko lambunsa zai zamanto baya samun damuwa da rana rana ba za ta dame shi ba saboda lambun da yake ciki lambu ne mai kyau lambu ne wanda ya haɗu lambu ne wanda yake ina da inuwa mai daɗi kuma yana da ruwa mai eh, inuwa mai sanyi kuma yana da ruwa mai daɗi da aka yi cewa ya ji allakum anhara kenan istighfar yan uwa masu albarka hanya ce ta samun waraka daga kowace irin damuwa waɗannan abubuwa gaba ɗaya an jarrabu mutane annabi nuhu alaihi da su an hana su ruwa an hana su shuka gonakinsu lambuna sun lalace an hana su haihuwa an ce sun shekara arba'in ba wanda yi jima'i da mace ta haihu kawai sai dai a kwana a tashi an ce sun shekara arba'in wani bako bai zo garinsu ya sai wani abu ba sai dai su su fita su je su siyo amma ba wanda zai zo jan sai sayayya wannan abin ya yi eh, masifa ce doguwa masifa ce babba to da haka kenan suna da matsala kuma ka ce an shekara arba'in ruwa kwaya ɗaya da sako daga sama ba to kaga akwai matsala kenan to yan masu albarka kamar yadda na fada mu ma yanzu muna buƙatar istighfari na gaskiya zuwa ga Allah Allah ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku tuba gaba ɗayan ku daukacin ku zuwa ga Allah ta yiwu ko rabauta dalilin tuban to muna da bukatar mu tuba zuwa ga Allah idan muka kalli yanayin da ake ciki ga ƙasa ta yi zafi ga rana tana zafi ga babu kuɗi a aljihu ga kuncin rayuwa ga tsoro kuma a cikin rayuwar ba ka da tabbas a cikin rayuwarka a yau a ko'ina kake a kowane irin yanayi kake ko me kake yi ba ka da nutsuwa to me kamace mu shine mu istighfari mu koma zuwa ga Allah mu nemi yafiya daga Allah subhanahu wataala akan zunuban da muke aikatawa sannan mu tuba mu kuma yawaita istighfari akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari tuba min al mutum mutun ya tuba daga sabo abinda yake yi na saban ya dena istighfari shine nemi gafarar Allah subhanahu wataala a kan wannan abin da yake masa na ba daidai ba idan kuma babu wannan to zaman zamanto yana istighfari saboda samun daraja daukaka matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da sifofinsa na daukaka ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi kuma ya ba mu ikon yawaita istighfari ina roƙonsa in mun yi kuma ya karɓa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauya mana yanayin da muke ciki na damuwa da kuncin rayuwa Allah muna roƙonka ka kawo mana ɗauki a cikin rayuwarmu Allah ka kawo mana ɗauki a cikin ayyukanmu na yau da kullum Allah ka kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali Allah halin da ake ciki musamman a wannan yanki namu na tashin tashi na da tashe-tashen hankula da ainihin sace-sacen mutane da rashin tabbas Allah muna roƙonka Allah ka kawo daidaito Allah jami'an tsaro kuma ka ba su iko Allah ka taimake su Allah ka tsare rayuwarsu da lafiyarsu Allah ka karfafe su akan ayyukan da suke yi Allah muna roƙonka shugabanninmu ka haska musu abin da yake daidai ko kuma Allah ka ba mu ikon aikata abin da yake daidai ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mana azabar wuta Allah ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a nemanmu aikin gwamnatinmu duk wanda yake bin wata hanya ya samu abinci Allah ya sa albarka a cikinta Allah ka arzurta mu halal Allah ka nesanta mu gaburan haram Allah masu bashi a cikin muka biya su. Allah masu damuwa a cikin muka yaya damuwarsu waɗanda ke cikin kunci Allah ka ɗage kuncinsu waɗanda suke cikin yalwa Allah ka tabbata musu da ni'imarka Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da matayenmu da 'ya'yayenmu da abokanmu da masoyanmu Allah da duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba waɗanda suka ce mu musu addu'a da waɗanda ba su faɗa ba Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya gaba ɗaya su ka sa rashin lafiyar ya ka fara mu kuma ka kare mu daga abin da ka jarrabe su Allah ka hora lafiyar mu wajen yi maka da'a kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan dan uwa yake yana da tambayoyi guda biyu amma tambayoyin nasu idan nasan muka kula sai mu ga ta farko hassan da usaina ce ko hassana da usaina kenan ko ta biyun kuma gambaci ita zuwan mata masallaci yana da asali a musulunci kuma idan matarka ta ce tana so za ta je masallaci ta yi sallah kana da ikon ka hana ta to kaga wannan tambaya ɗaya kenan amma Hassana da usaina to sai ce tambayarsa ta biyu sallar tarawihi da ake yi shin wani ne daga cikin kulafa'ur rashidin ya kirkire ta ko kuwa a dama da akwai ta shi tabbatar da ita ya ko da yake ita ma wannan din kunga guda biyu ce to kana ga wani cikin kenan hasana da usaina to waɗannan tambayoyi guda biyu ko tagwayen tambayoyi guda biyu ta farko cewa zuwan mata masallaci yana da asali yana da asali mata a zamanin Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suna zuwa masallaci bal su ba ma hijabi tsakanin masallacinsu da na maza masallaci ne guda ɗaya annabi sallallahu Alaihi wasallam ina gaba sai a yi sahun manya bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai kuma a yi sahun yara a bayan sahun manya sannan kuma sai sahun mata shi ne har annabi sallallahu Alaihi wasallam ke cewa su kofin rijal awwaluha mafi alkhairin sahun maza su ne na farko wa sharruha akhiruha sharrin sahun maza kuma shine na ƙarshe sai yace wa khairu rijal eh, nisa awwaluha wa sharru eh, wa khairu sufufir nisa akhiruha wa sharruha awwaluha yace mafi sharrin sahun mata so kuma na farko mafi alkhairi na ƙarshe tahlilin wannan maganar ita ce saboda su matan da suke sahun farko a wannan lokaci a cikin masallaci to hankalinsu ina kan maza suna daga kai su kalle su So kuma maza wanda saurinka yake na ƙarshe a lokacin da aka yi sallama in mutum ya haka mai kwanci assalamu alaikum a damansa sai ya haka ya hango matan mutane to kaga sau ya zama mai sharri kenan saboda yanzu ina salla tunani ke hangi mai bare ya maza ya hangi mace a baya to kaga wannan ya nuna akwai matsala to don haka mata suna zuwa masallaci a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal manzo Allah sallallahu sallam tambayarsa ta biyu kenan ya hana idan matar ɗayanmu ta tace za ta masallaci ya hana ta annabi sallallahu alaihi ce ibadallah la tamna'u ima Allah masajidallah ya ku bayin Allah maza kar ku hana bayin Allah mata zuwa masallacin Allah ita idan matar ɗayanku ta nemi izininsa za ta masallaci kare hana ina fatan mun gane saboda haka ba ka da ikon ka hana ta cewa in ta za ta je to ba ka da ikon da za ka hana ta annabi ya ce karka hana ta annabi ya ce karka hana ta shi ya bada umarninta umarnin ta zauna a gida amma anan sai ce karka hana ta in ta nemi izini ina fatan mun gane akwai wata kissa da ake fada malamai sun yi raddi akan wannan kissa cewa Umar dan ya yi kokarin ya hana matarsa zuwa masallaci sai ta ce ya zaka hana ni bayan manzo Allah ya ce karka hana ni annabi ya ce karka hana ni kar ɗayan ku ya hana matarsa ta ce za ta masallaci dan me zaka hana ni sai ya kyale ta wai to amma sai wata dabara saboda ya hana ta zuwa masallaci ya fita ya tafi masallaci sai nuna mata shi masallaci ya tafi ita kuma ta fito tattawa a bayansa wai sai firɓar da kama irfa wani abu ita wasu sadar-sadarsa bayan ta ya kai mata tafka ya kaga ta san ba mijinta ba ne in ta ji wani ya kama ta yaya ai kaga da matsala saboda haka suka ringa kokawa ina tafkarta tana kuciya ina tafkata karshe ta gudu ta koma gida wai da ya koma masallaci eh, gida sai ta yaban ganki a masallaci ba sai ta ce ai mutane sun lalace ai yau ka ji artabin da muka yi da wani namiji wai kuma shi ne ashe wai dan ya hana ta zuwa masallaci sai malamai suka ce wanda abin da ƙyar umar zai yi shi da ƙyar zai yi don ya hana ta zuwa masallaci annabi ya ce kar a hana to don me shi zai hana in ya tabbata ta ce da shi a za ka hana ni annabi ya ce kar a hana to tun da ta gaya masa annabi ya ce kar a hana to ba zai taɓa bin wata hanya da zai hana ta ba in ma hanya ta saraha Haka ko ya bi wata hila wata dabara don ya hana ta ba zai ba saboda haka in ta nemi ta je karka hana ta ba ka da iko kuma malamai suka ce in ma ka hana ta tana da iko ta tafi saboda in kai ka hana ta to wanda ice ka zauna a gida ya ce kai karka hana ta sai ka saba masa to ita ma ta saba maka amma karki ko saboda mu mazan yanzu tunaninmu bai kai na waɗanda suka gabata yanzu wani akan wannan zai saki matar ku da haka in kika gaba ya san maki je karki ce zaki in kuma kika ce zaki yaki to ki kyale shi da wannan saban ma ya ishe shi ya ishe shi annabi ya ce kar yayi kuma yayi to shikenan ya je tarar da Allah sa sanya za su wayi to sannan mai ga yauna akwai asar na na Aisha ta ce da annabi ya rayu ya ga abin da mata suka haifar a wannan zamani in za su tafi masallaci su yi ado su yi kwalliya a yi shiga wadda take ɗaukar hankali ta ce da ya hana su zuwa masallaci me zai maganin wannan annabi bai hana ba to amma me zai maganin wannan su matan su daina sai ilmantar da su ilimi shine kawai ke kawar da komai annabi ya ce duk matar da ta yi kwalliya ta sa turare ta fita daga gida ta tafi masallaci ko nuri fahiyar zaniya mazinaciya ce har ta je ta gama ta dawo wata rana na na sauda Allah ya ƙara mata yadda ta sa wani abu ta tafi masallaci ita mace ce mai son kwalliya sai umar ɗan hafsa ya hange ta ya ga ta yi kwalliya sai ce ya za a ya haka ta ce doni mai ake nema a wajena ni na tsufa saboda ita tun annabi ma ina raye ta bar kwananta ga nana aisha saboda ita ba ta da bukatar da namiji ta ce me za a yi sha'awa ni a jikina ko ni me zan sha'awa jikin mutum sai ce a ai ga abin da annabi ya faɗa ya ce kuma ya ce ma ba za a karɓi sallar wadda ce wannan ba har sai ta koma gida ta yi wanka irin na janaba wato kaga hukuncin zinar kaga zinar ta kenan ta haƙiƙa tun daga can ce har sai an yi wankan janaba to sai an nuna musu irin wannan to kaga yanzu mata da yawa suna kwana da janaba kenan ko ko suna sallah da janaba to sallah da janaba ta karbu to da Allah mai kokari mu gyara matan nan suna buƙatar karantarwa ne fa da haka Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mu din mu ne da matsala saboda haka mai kokari mu gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa saboda haka wannan tambayoyi kenan to tambayarsa kuma bangare na biyu sallar tarawihi sallar asham tana da asali ko kuwa a'a wani halifa ne ya kirkire ta a'a sallar tarawihi tana da asali annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake yi wa sabansa ita sallar da Umar dan Khattab ya gyara ita ce sallar tahajjud salatul qiyam wanda ake yi cikin dare amma wannan da ake farkon dare haka annabi yake wa mutane ita to ita kuma salatul qiyam ita waccan da ake ta cikin dare ita ma ta zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin ta a ainin a zamanin sa amma gudun kar a farlanta ta isa bai ci gaba da yi tare da mutane ba yayi sau biyu sau uku bayan wucewar manzon Allah da wannan abin ya kauce wannan tsoron da ake ji ya kauce umar dan khattab sai sa ake yin ta da ka kaga har yanzu idan ka je maka a masallatai musamman na harami guda biyu na maka da madina za ka ga a lokacin da ake tahajjud sai sun yi tarawihi bayan sallar isha sannan kuma da daddare karfe ɗaya misali ko karfe biyu a zo kuma a yi tahajjud to wannan shi ne abin da suka gada cin cin cin saboda haka salloli ne guda biyu kowace zaman kanta take ci waccanda da umar ya gyara cewa a isa ubayu dan ka'ab da da abin nan suke yi wa mutane ita wannan salatul qiyam kenan wato wadda ake tahajjud bayan an yi sallar an yi sallar isha an kwanta an yi bacci a kuma sake fitowa kamar yadda za a fara wasu masallatan yau yau sha tara ga wata gobe ashirin ga wata za a fara yau wasu gobe za su fara haka dai za ka samu ana yin wannan to ita ce umar ɗan haɓa bai gyara ina fatan mun gane kuma ita ma ba bid'a ba ce ba shi ya ƙirƙire ta ba ko da ita ni'matil bid'atu hazihi ba ina nufin bid'a a asalin ibadar ba ne da haka malamai suka ce hiya bida'atun logawiyya wato bid'a ce ta harshe ba bid'a ta addini ba ita kuma idan ita bid'a ta addini gaba ɗaya manzo Allah ya rushe ta babu ita kwata-kwata to sannan suka ce kuma ko da ana nufin bid'a ce ta harshe to shi baya cikin wadanda suka kirkire bid'a da annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ina umartar ku da bin sunnata da bin sunnar halifofi shiryayyu umar ina cikin halifofi shirayu to annabi ya ce abu sunnarsa annabi ya ce abu mai sunnarsa a wani hadisi ya ce alaikum bi sunnatin lazaini min ba'di ina umartar ku da bin sunnar guda biyu da ke bayana a wani lafazin sai ce wa umar abubakar da umar wato bayan ya faɗi waɗancan hudu suna ciki sai kuma ya zo ya sake ware su su biyu isa ke magana a kansu kenan umar abin da ya kawo ba a cewa da shi bid'a ya kamata mutane su fahimci wannan abin da umar ya kawo addini ba a cewa da shi bid'a annabi ya ce abi shi sannan a wani hadisi ya ce ba wani wata al'umma da ta wuce face a cikinsu akwai mutanen da Allah yake magana akan su. in akwai irinsu a cikin al'ummata fa innahu umar ita umar ne in akwai irin wannan a cikin al'ummata annabi ya ce umar ne da haka umar yake cewa na yi muwafaƙa da ubangiji na a wurare da dama a cikin alkur'ani umar yakan faɗi magana allah isaukar da nassi a kan abin da umar ɗin ya faɗa irin wanda ya faɗa duba a sura ta 66 a matsayin misali suratul tahrim aya ta biyar asa rabbuhu in tsallaka kunna an yi badilahu ko a zuwajen khairan min kunna muslimatin mu'minatin kanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin Sayyibatin wa abkara umar ne da yaji an samu yaji a gidan manzan Allah Manzan Allah da matansa sun sha yaji an bata an samu matsala akwai kuma yarsa a gidan yaje gidan don yi musu fada shine yaje yake gaya musu ya ce in kun ƙi ku haɗa kai ku ba manzan Allah goyon baya sai kun tayi masa da hankali ya kusata ubangijinsa ya masa wasu matan da ba ku ba zamanto musulmai muminai masu ɗa'a ga Allah masu yawan tuba zuwa ga Allah masu tsoron Allah masu yawan bauta ga Allah ainihin masu yawan azumi kuma ya haɗa masa gawarawa da 'yan mata Allah da ya ta yi saukar da wannan maganar inda umar ya faɗe ta bai ƙara komai a ciki ba haka yi saukar da yi bisari wasu abubuwa da suka ringa faruwa akwai wani kutayib da aka yi sunan littafin muwafaqatu umar inda umar daidai da ubangiji su wata ala a abubuwa ko ya faɗa manza Allah magana banzu Allah bai dau magana sa bai amfani da tono ubangiji ta ta umar din ya kamata a dauka amma da ka riga kai shikenan ya wuce amma nan gaba ga abin da za a yi duba sura ta 8 suratul anfal aka abin da ya shafi ribatattun yaki waɗanda manzo Allah su sallame karɓi fansa a wajen su Umar ya ce a kashe su abubakar ya ce a karbi fansa manzo Allah ya ba shawarar abubakar ƙarshe Allah ya ce ta umar ya kamata a bi ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard bai kamata ga annabi a ce ina da bayi ribatatu har sai yayi gwalalo na jini tukuna da kujajjinin arna a kasa sannan in ma zai bayin e karbi riki bayi wannan shine ra'ayin umar amma manzo Allah ba shi yi ba karshe Allah yace laula kitabun minallahi sabaka lamastakum fima akhadhtum azabun azim ba dan wani hukunci da Allah iba ku dama ban da ya gabata da a wannan abin da kuka yi da ya da azaba mai girma ta same ku to amma tun da an ce ka yi abin da za ka yi ba ce ga abin da za ka yi ba sai an baka shawara ka zaba ka zaba shi ke nawa ne ya wuce amma nan gaba kar a kuma haka kenan ka ganar ra'ayin aka bi ra'ayin umar haka ike da irin waɗannan a cikin alkur'ani to da haka abin da umar ya yi ba a cewa da shi bida sauƙin ladabi ne na 'yan zamani shi sa sai mutum ya kalli Umar wai ya ce wa ya kawo bida'a yanzu don Allah a ce Umar dan bid'a kai nan kana dutsen maka ne ne ahlus sunna haka ne ko ba haka bane Umar shi dan bida'a kai kana Najeriya kuma kai ne ahlus sunna to kaga wannan rashin ladabi ne to da haka wannan abin da ɗin bai mata so ba kwata-kwata in ka ji ko mutanen da da ba su nuna ilimi ba ko su ne malaman kansu ba su da malamai masu koyar da su ko kuma suna da karatu amma ba tarbiyya ka san malik imam malik Allah ya ji kansa yake cewa in nayi ilimi na shekara biyu zan neman masa ilimin amfani tarbiyyar aiki da shi ladabi ta shekara ashirin ashe kaga karatu ba shine matsala ba ladabin amfani ko aiki da karatu ita ce me ita ce matsala wadda haka yanzu mutum kawai sai zuwa abin da sai ce umar ya yi bida'a usman ya yi bida'a wane ne ya yi bida'a waɗannan da suka yi fada da bida'a fadan gaske sai kai da yanzu fadan da kake da bida'a na gangan ne a yin da ya maka daɗi a zuwa kalli sallolinmu mana sallolinmu ba su cika da bida'a ba inda muke sahu yanzu haka suke yi haka suke yi to kenan kaga akwai son zuciya a ciki saboda haka yi wa masu albarka wannan da ya takeice shine abin da ya shafi waɗannan tambayoyi da fata Allah subhanahu wataala ya ganar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wannan tambaya ta haifar da wasu tambayoyi <laughs> to dama haka abin yake alaiha shi abin da yake cewa abin lura a nan shine shin akwai sallar da aka ware aka ce ita mata za su je da wata sai ke kuma wancan asar da muka ji nana na isha cewa da manzan Allah ya ga abin da mata suka farar a yau da ya hana su zuwa masallaci Ice ta yi a wancan zamanin ya danganta nema irin fitar da suke na sutura amma yanzu abin da ake ya wuce na making appointment 'yan mata suke yi da samari to masallaci to ya za a yi to ala'ayi hal in muka koma tambayar ta farko ba a ce ga sallar da za su ce ga wanda ba za su ba kowace salla ya kamata in za su je su je abu na farko kenan abu na biyu ɓangaren asar na na isha sha da manza Allah ya ga abin da suke yi da ya hana su to akwai amsa akan wannan a lokacin akwai lokacin da manza Allah ya tsaye sallah ya daɗe a tsaye sallar nan sai yace da sabai bayan ya gama yace a tsayi wannan da nayi ba wani aiki da al'umma ta za ta yi fata nuna mishi ko mai kyau ko mara kyau to kaga ya ga wannan daga ciki kenan tunda yace duk wani aiki da al'umma ta za ta yi tun daga zamanin sa har kiyama ta tashi an nuna masa shi da mai kyau da mara kyau to kaga ya gani me yasa bai hana ba to kaga sai ka ajiye wannan a gefe guda don haka ta ce da manzan Allah ya rayu a larabci a harafin da ta yi amfani da shi ta ce lau da shi kuma a larabci ina da ka'ida suka ce lau harfin kina'in lilimtina harafi ne na hannun samuwar wani abu dalilin rashin samuwar wani abu misali da ka zo da na baka sai baka zo ba Ka gaba zan baka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai hana ba to kenan ba wanda zai hana to sai kace dama matsalar ita ce ta karantar da mutane sai kace ko da ba karantarwar ce ba a yi ba a'a aiki da karantarwar ita ce matsala fai yanzu ni kai gaba ɗaya yanzu aiki ya sake hawa kanmu kenan me aikin da ya sake hawa kanmu mu koma ko samarinsu da suke zuwa gida zance inda da iyayenmu suke zuwa zance haka samari suke zuwa zance yanzu inda matayenmu da muka aura suke zuwa mana zance yanzu 'ya'yanmu haka suke fita zance wajen samarinsu ba zani ba ko kun fahimta za kai idan za ka tafi zance kana ɗaukar abokinka kuje ita ta tashi fitowa za ta fito da wani ne yaro ko ta yarinya mu mayyaza haka za a yi zancen haka ne ko ba haka bane yanzu sai ka ware kai kadai yanzu aka ta waya ma ko in ka je sai ka aika an san ka zo ka fito amma tana cikin gida sai ka kira ta a waya kuma ta taso ta fito daga gidansu ma'aifi ko ma'aifiya ba mai jin wani abu in wani ma eh, ina ga itambe ma kamar ya kunyata take nan yanzu kamar ta ba ta da yanci ta dan fita ta shiga makota ba ka muke ji ba yanzu to wannan kenan sakaci mu ne muka haifar da wannan barnar kenan ba zuwa masallacin ne matsala ba zuwa masallacin sai dai ijara matsala ko kuma a fake da shi domin a yi barna amma idan ma ba a bita nan ba za a ta wata hanya kuma hanyoyin da ake bi a yi barnar tafi wannan to yi take ne ya kamata mu kalla ita ya kamata mu kalla waɗannan hanyoyin ko waɗancan hanyoyin da ake bi domin yin barna mai ƙoƙarin mu kalle su mu daƙile su to kuma bitali a rayar da ruhin wannan abin a tare da su tabbas a shaidan ikan ziga mutane ku fake da aikin alkhairi ku je ku yi barna abu ne wanda yana faruwa to kuma wannan ba za ka hana ba ko al'umma gaba ɗaya ba mai yi sai ka samu waɗansu suna yi ina fatan mun fahimta saboda haka aiki ne yanzu jajazir wanda ya kamata masu tsayuwa akan al'amuran iyalai su tashi su zage dantse su sani cewa ubangiji subhanahu wataala zai tambaye su akan iyalan nan amana ce saka a hannunsu wacce irin kulawa suka baya misali babu dalilin da zai sa tun da na san ana samun irin wannan matsalar kawai shi kenan sai masallaci masallacin ce 'yata ta to masallaci sai sa ta me a gaba a zo a yi sallah eh, wance ana ciki ka kumle ka je ka kwada mata kira kaga yin masu yi appointment da wani yaya za a gane ke don ina kika tafi na leko na kira ki ban ji ki ba to haka zimirin da sa ido shi ne zai maganin abin amma ga sunan suna yawo da safe suna yawo da rana suna yi wajen fuduma ka je ka ga wata yar ta musulmi amma abinda take kai ba za ka ta yar musulma ba ce ka je ka gani kuma yanzu da azumin nan da rana to masallaci ta je masallaci ta je wannan din ya hana ta ta yi saboda haka mu kallon wancan abin ta wancan angal ɗin, waɗancan abubuwan da suke faruwa ta can ɓangaren sun fi illa wanda zai je masallaci ina fi tsoron Allah akalla ina tsoron Allah abin da yake bukata saiti a saita shi yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza bar kaza bar kaza kuma barin gini ake fi ranza ne rannan nan na gaya mana Allah ya ba mu 'ya'yan nan mata shi ya san ya ba mu su mu mun san su i ba mu to menene na kunya mu gaya musu abin da ya shafi addini duk ɗan da ya kai ya aure ba sai ka gaya masa ba ya sani to yanzu me yake bukata saiti ta yarka wa ika mata ma saurara kai in ta samu saiti ma ba za ta iya kula wani ɗa akan hanya ba in ma yi ƙoƙarin mata magana sai dai ce aika gidansu saboda ne ta samu wannan tarbiyya ɗin to amma yanzu kunya ma muke ji mai musu zancen aure yarinya ta zo ta kai ta fara al'ada amma mahaifiyarta ba ta taɓa nuna mata wata magana aka abin da ya shafi al'ada ba ko mahaifi ta je makarantar islamiyya kawai jini ina binta ta saka kuka ta towa hanya kwaye ganta tana kuka mai sai ta ce wani abu ne yake bi na ta kwaye eh, abin nan ɗinta wannan daidai ne mahaifiyarta ba ta al'ada kai a matsayinka na mahaifi ba ka so mata always wannan audigar da suke amfani da ita to ya aka yi ta kai wannan yanayin amma duk ba ta san irin waɗannan abubuwan ba ai uwa mai hankali da uba mai lura da lokaci ya yi sai su ce to a koya mata sai ka siyo sai ka ba ta a cikin ka da kake duk inda ta samu kanta a ciki tana shiga wani gida ta ce zai shiga ban ɗaki za su tambaye ta sai ta je ta kintsa kanta ta fito ta ci gaba da harkokinta to haka ya kamata mu ringa yi wannan kunya din da nauyi da ake ji sai an stepping down daga kansu a sauka kar a ringa jin an kunyata ta ko an sa mata ido ko abin da ya kama da wannan a wai wani yarsa ma ta fara girma wai ba zai ma kalle ta ba kar ta ji kunya ko ta gane ai e, e, gane ta fara girma ba dai dai bane ka sa ido akan kowanne step na rayuwar iyalanka Abin da suke bukatar saiti ka saita su na fada kai musu fada na karfafa ka karfafe su to da wannan sai aka kauce duk irin waɗannan abubuwan amma dai eh, abin nan idan ba tsoron Allah aka saka a ciki ba kuma aka sa ido da bibiya babu wani abu da wannan zuwa masallaci zai sa a yi ko kuma ya hana a yi Allah ya gane da mu Allah ya dora mu kan daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh